واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترى قوة محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana ɗaya, wadda kuma yau tara ga watan tara tara miladiya kamar yadda muka sanar cewa insha Allah yau za mu dawo bakin darussanmu na wannan matsalaci mai albarka S19 kamar yadda aka sanar cewa za mu fara gabatar da darussa na goron sallah ne kafin ci gaba da darussanmu na yau da gobe waɗannan darussa da za mu gabatar waɗansu wasiyoyi ne guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da waɗannan wasiyoyi ana ce musu alwasayil ashir fi da suratul an'am wadda waɗannan wasiyoyi sun zo ne a ƙarshen suratul an'am sai muka ce za mu karanta waɗannan wasiyoyi idan Allah ya amince waɗannan wasiyoyi guda goma da mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ga saƙon da suke ɗauke da shi gare mu daidai gwargwadon fahimta sai muka ce za mu kasa waɗannan darussa a tsakanin waɗannan majalisai namu masu albarka tsakanin school of nursing da kuma nan s19 idan muka karanta wasiya ɗaya a school of nursing sai mu zo mu karanta wasiya ɗaya a nan s19 har zuwa lokacin da za mu kammala waɗannan wasiyoyi kafin mu ɗora daga inda muka kwana a bisa sauran darussan ranar laraba mun gabatar da darasi na farko daga cikin waɗannan musiyoyi game da shirka da Allah shirka da Allah shirka da Allah mafi munin abinda mutum zai yi a rayuwarsa ya ma kansa tabo mafi muni shine shirka da Allah shine shirka da Allah shine mafi girman laifi a wajen Allah babu wani laifi da za ka yi ka ɓata rawanka da tsalle kamar shirka da Allah shirka da Allah yana ɗauke da ukuba mai nauyi tattare da shi daga cikin ukubobi da ke kan wadda ya yi shirka da Allah shi ne laifi da in har mutum ya mutu yana yi Allah ba yafewa Allah ya ce ba zai yafe ba ba zai yafe ba Allah ya ce ba zai yafe ba ba zai yafe al'ummomi da yawa sun shuɗe waɗanda suka mutu akan kafirci da shirka da Allah da yawansu Allah ya ba da labarinsu cikin alƙur'ani cewa bai yafe musu ba bai yafe musu ba abu lahabi ya mutu a shirkarsa ya mutu a shirkarsa kuma ba a yafe mishi ba ba a yafe mishi ba fir'auna ya mutu akan kafircinsa da shirkarsa ba a yafe mishi ba ba a yafe mishi ba saboda haka mafi girman abin da mutum zai kiyaye a rayuwarsa cikin dukkan jinsin sabon Allah mafi girma mafi haɗari shine shirka da Allah idan mutum ya yi shirka da Allah wannan shirka da Allah takan ɓata dukkan ayyukan da ya idan mutum ya yi shirka da Allah Allah ya yi alkawarin haramun ne wannan mutumin ya shiga gidan aljanna matukar ba tuba ya yi ba kafin mutuwa ta cin mishi jama'a mun fahimta shirka da Allah shi ne juyar da wani nau'i na bauta zuwa ga wani Allah ko ka yi tarayya ma Allah da wani a cikin bauta jama'a mun fahimta ka yi tarayya ma Allah da wani a cikin halittarsa ko renon halittunsa ka yi tarayya ma Allah da wani wajen bauta ka yi tarayya ma Allah da wani cikin sunayensa da sifofinsa ka yi tarayya ma Allah da wani a wajen hukunci wannan shi ne shirka da Idan idan kai shirka da Allah Allah ce ba zai yafi ba sai dai in tuba kai kafin ka haɗu da Allah faman kana yarju liqa rabbih amal amalan Saliha. allah ya ce ربه أحدا الله يتفى من كان duk wanda ke fatar ya haɗu da Allah lami lafiya ya gamu da Allah cikin aminci ya zauna lafiya faliya amala amalan salihan in zai yi aiki ya yi aiki mai kyau shine wanda ya dace da shari'a wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan kar ya haɗa Allah da kowa a cikin bauta wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kowa wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan ya shafi iyayenka wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan ya shafi malamanka wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan ya shafi waliyai da salihan bayi wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan ya shafi mala'iku wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan ya shafi annabawa da manzannin Allah duk darajar mutum duk darajar mutum darajar san bata kai abauta mishi duk matsayin mutum duk darajar mutum duk darajar annabi ko mala'ika darajar san bata kai abauta mishi wadda ke da hurumin bauta kawai shine Allah wadda ke da hurumin bauta kawai shine idan mutum ya shirka da Allah ya cuci kansa ya zalunci kansa wasiya ta biyu ita ce wadda yau insha Allah za mu yi magana a kanta shi ne magana a kan hakkin iyaye al'arma sai karanta mana wasu yoyin baki ɗayansu kafin mu dawo kan wadda za mu tashi a ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أحسن حتى لا نكلف نفسا إلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبأمر الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصور فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ƙul, ta'alau, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ka ce ma al'ummar ka ku zo ku. In karanta muku abinda Ubangijinku ya haramta muku. Jama'a muna ji? Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ka ce ma al'ummar ka, ta'alau, ku zo, atlu ma harrama rabbukum alaikum. in karanta muku abin abinda ubangijinku ya haramta muku na farko Allah tushriku bihi shay'a kar ku sake ku yi tarayya ma Allah da komai jama'a mun ji duk inda maganar shirka ta zo Allah kan ce kar ku yi tarayya da shi da komai Allah tushriku bihi shay'a wasiya ta biyu Allah sai ce wa bil walidaini ihsana Allah ce kuma iyaye uwa da uba su biyu Allah ce ku kyautata musu iyakar kyautatawa Zama abun ji wasiya ta biyu wa bil walidaini ihsan Allah ce iyaye mahaifa uwa da uba Allah ce ku kyautata musu iyakar kyautatawa wannan shine abu na biyu da Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan shirka da Allah da shi cikin wasi kar ku yi tarayya wa Allah da komai Allah sai ya ce uwa da uba Allah ce ku kyautata musu iyakar kyautata ku kyautata musu iyakar kyautata wurare da yawa a cikin alkur'ani idan Allah ya ambaci a kadaita shi da bauta sai ya ce ku kyautata mai iyaye idan ya ce kar ku yi shirka da Allah sai ya ce kar ku saba mai iyaye jama'a muna fahimta wa bil walidayni ihsana Allah ya yace uwa da uba ku kyautata musu iyakar kyautatawa irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alkur'ani wani gusi ce wa Allah ta abu ta'budu illa iya. <clears throat> Wa iyyahu وأبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إنسانا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa kaba rabbuka Allah ta abudu illa iyaku, Ubangijinka ya zartar da hukunci, Allah ce, Kar ku bauta ma kowa sai shi Allah. Na biyu, Allah sai ce wa bilwali da yi isana mahaifanku, iyayenku, uwa da uba, Allah ya ce ku kure maneji wajen kyautata musu da basu haƙo. wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a Allah yake ku bauta ma Allah kar ku yi tarayya da Allah wa Allah da komai na biyu sai yace wa bil walidaini insana uwa da uba Allah yake ku kyautata musu iyakar kyautata jama'a muna ji wa in akaba Allah mi wa in akaba mi saka bani Isra'ila in akaba mi saka bani Allah ya ce banu Isra'il su ma mun yi alkawari da yarjejeniya da su me yarjejeniyan Allah ya ce mun yi yarjejeniya da su ba da su bauta ma kowa ba sai Allah Allah ce kuma mun yi alkawari da su da su kyautata ma uwa da su kyautata ma uwa wa wasai da insana bi walidayhi ihsana Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana Allah ya ce mun yi wasiya wa dan adam game da sha'anin uwa da uba Allah ya ce mun mishi wasiya ya kyautata musu iyakar kyautatawa a wani gun sai ce wasaina al-insana biwalidayhi husna jama'a muna ji Allah ya mana wasiya kowa ya kyautata mai uwa ya kyautata mai uba mafi girman hakki da ke kanka bayan hakkin mahalicinka ne hakkin mahaifanka jama'a muna fahimta Allah ce ka kyautata musu iya ka kyautata ka kure ƙarfinka, ka kure manefinka wajen kyautata wa mahaifiyarka da mahaifarka da mahaifinka jama'a wannan wasiya ce da Allah ya mana wasiya ce da Allah ya mana kamar mai tambaya zai yi tambaya ya ce wai iyayen nan ne ba su wannan matsayi ka zama daga cikin tsarin Allah tsari na adalci idan Allah ya ce wane ko wacce ko su wane za a musu sakamako da kaza mai daɗi ne ko rashin daɗi sai ya faɗi ayyukan da su saboda in kana so a maka in mai daɗi ne ga ayyukan babu wani aiki a musulunci da sunan shi lalube a cikin do babu shi babu wani aiki da za ka yi wajen alaƙa tsakaninka da ubangijinka kuma a ce wai lalume ne cikin duhu babu idan ka taso za ka zo masallaci sallah in ka taka ɗaya za a gaya ma abin da za a baka in ka ɗaga ɗayar ka taka za a gaya maka in kai a jam'i za a gaya maka abin da za a baka da abin da za a ninka maka in baka yi ba duk abin da za ka yi amma duk abin da ka gani ake a duniya shi bai da tabbas yanzu akwai wanda yake noma bana ya ce yana da tabbas to in kai sallan walha akwai tabbas ko ba akwai in kai aiki kaza sai a ce ga abinda za a baka idan aka ce mu'mini mu'mini wane mu'mini ne ko mu'minai Allah sai ce fito mu'minan nan da kaza ne wanda ya hada kwaliti kaza da kaza da kaza da kaza shine mu'mini kaga babu wani lalume cikin duhu in ka sifanta da waɗannan ka shiga cikin su in baka sifanta ba shikenan yanzu waɗannan wasiyoyi da muke karantawa ƙarshen wasiyoyin Allah sai ce wa anna hadha sirati mustaqima Allah ce bin waɗannan wasiyoyin shine hanya madaidaiciya kullum ba haka muke cika masallaci ba ihdina siratal mustaqim duk raka'a ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya idan liman ya gama a cika masallaci a ce amin Allah to sai ya jero abubuwan ya ce wannan shi ne hanya madaidaiciya ba an gama ba kaga bin hanya madaidaiciya ba lalumai ne a cikin duhu ba da abu kaza ne da abu kaza da abu kaza da abu kaza Allah ya ce shi ne hanya madaidaiciya kuma sai ya ce bi uhu ku bi wannan hanyar wala ta tabi usul ce kar ku bi wata hanya ba wannan ba kar ku bi waɗansu hanyoyi ba wannan ba fatafarraka bikum an sabili da su daga ku akan nawa madaidaiciya jama'a kai kai a waye ko kai a waye to wannan kyautatawa da Allah ya ta faɗa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا to wai ka tafi ka ce ihsanin nan to yaya ne bari in yi iya abin da Allah sai ya faɗi ga abin da in ka musu kayi ihsana in baka yi ba baka yi ihsana ba jama'a mun fahimta yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا نقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح كل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يتي اعبدوا الله wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku yi tarayya da shi da komai wa bil walidaini ihsana mahaifa guda biyu Allah ya ce ku kyautata musu iyakar kyautatawa sai ya ce in ma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma idan girman ɗayan su ya cin mishi Allah ya ce kana tare da shi domin galibi ai duk wanda zai kai shekara 30 40 zai samu mahaifinsa girma ya kama shi Allah ya ce imma bulukan na inda kalki bara a hadu ahaduhuma aw kuma idan girman ɗayansu ya cin mishi kana raye kana tare da mahaifinka aw kuma ko duka biyu sun manyanta fala ta kulla kuma ofin Allah ce karkace game da al'amarinsu malamai suka ce shi shine kalma mafi kankanta na bakar magana a larabawa kalma ce da kowa zai iya shanye ta Allah ce fala ta kulla kuma ofin waɗansu malamai suka ce karka musu tsaki fala ta kulla kuma ofin karka musu mita fala ta kulla kuma ofin karka musu kunkuni fala ta kulla kuma ofin karka ce musu nikam fala ta kulla kuma ofin karka ce musu kashi Allah ce karka gaya wa iyaye jama'a mun ji fala ta kulla kuma uf me yasa aka ce fala ta kulla kuma ufin bayan sun manyanta suna tare da kai aka ce saboda a daidai waɗannan shekaru na girma galibi yanayinsu yakan canza a wajen mu'amala wataƙila ga kamar suna da zafi duk yadda babanka ya dame ka wallahi ka dame shi sama da yadda ya dame ka duk yadda mahaifiyarka kake ganin ta dame ka wallahi ka dame ta sama da yadda ta dame ka Allah sai ce wala tan harhuma karka ma mahaifanka tsawa karka daga muryarka akan muryar mahaifiyarka karka daga muryarka akan muryar mahaifinka karka daga muryarka akan muryar mahaifinka karka daga muryarka akan muryar mahaifiyarka wa kullakuma qawlan karima Allah ce in za ka yi magana da su ka dinga gaya musu magana na karanci. wadda ke nuna su manyan mutane ne idan kana magana da mahaifinka ko mutum bai san wannan mahaifinka ba ya gano babanka ne ta hanyar maganar da kake da shi ko mutum bai san mahaifiyarka ba ce ta hanyar da kake magana da ita ya gane wannan in ba uwarsa ba ba wanda zai yi magana da ita irin wannan magana idan da mahaifiyarka za ta ce maka abu kaza da kake ba na so ka daina to ba ce mata za ka yi na daina ba na bari in sha Allah bayan ka ce ka bari wadda ka yi man sai ka ce ta yafe maka don ya bata mata ne mota ta yi hatsari da kai wallahi a maka sauki mahaifiyarka ta yi fushi da kai wa kuma ƙaulan karima waqtir lahuma janaha dhulli min rahma Allah ce kuma ka sassautar da fukafukan jin kai akan mahaifar me yasa aka yi amfani da lafazin fukuke ka dubi yadda kaza take idan da guguwa zai taso inda ruwa ne iska zai taso idan ta bude fuka nan ta ɓoye ƴaƴanta in an gama ruwan in ta tashi zaka ga inda ruwan inda ta kife sun ko jikewa bai ko ruwan sama karka bari ya daki mamarka ko ruwan sama kana da iko karka bari ya daki mahaifinka ko mahaifiyarka Allah ce ka lullube su da fukafukai na jin kai da kuma tausayawa jama'a muna ji wanda ya fahimci haka a ce yana da albashi ya ga ɗakin mahaifiyarsa yana yoyo kuma ya ce sai ƙarshen wani wata ya zo gyara mata? wa qur rabbi hamhuma kama rabbayani saghira sannan ka dinga musu addu'a Allah ka ji kansu Allah ka tausaya musu Allah ka rangwanta musu Allah ka shigar da su rahamarka Allah yadda suka tausaya mini suka ji kaina ina lokacin da suka rene ina dan karami Allah ka tausaya musu Allah ka ji kansu jama'a mun fahimta wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya manzon Allah man ahabbun nasi bi husni sahabati wai duk mutanen duniya ya fi dacewa ya fi tantantan ya more ni ya fi jin daɗi na a rayuwa annabi ya ce ummuka mamarka ummak annabi ya ce mahaifiyarka kala sun yace to bayan ita saiwa kala qala ummaka annabi yace mamarka yace manzo Allah na ji har sau biyu saiwa wa yace ummaka mamarka yace wa annabi saiwa wa annabi yace abaka sai babanka da wannan malamai suka ce uwa tana da kaso uku na kyautatawa akan mahaifi tana da kaso uku kafin shi ke da kaso ɗaya jama'a mun fahimta kasan ai a can mulhidai masu fada da musulunci ta ƙasa-ƙasa da zindikai cewa suke ai rabon gado ai an yi zalunci an ce namiji ya ɗauki kaso biyu mace ta ɗauki kaso ɗaya to a nan kuma a nan kuma a nan kuma Allah ya ce uwa ta ɗauki kaso uku uba kaso ɗaya mai ce? can kuma can kuma sau ɗaya ne ko sau biyu gadon sau ɗaya ne ko sau biyu ko dai ka ci gadon babanka ko mamanka ina an gama to wannan kuma sau ukun nan kullum kullum ne kullum kullum ne wancan yanzu zalunci ne musulunci ke musulunci wai ya take hakkin wani ya za a yi shari'ar da ta zo daga Allah a cikinta a samu zalunci zai yiwu ba zai taɓa yiwa ba kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce Allah to wai iyaye waɗannan ababa da aka ce a musu su fi kowa moran ɗansu a musu irin wannan riko na alkhairi hannu biyu wani suka yi الله يوصل الإنسان بوالده إنسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وإطعالهن لهم شهرا حبا Allah maɗaukacin sarki ya ce, "Wa wasainal insana bi walidai ihsana Allah ce mun yi wasiya ma ɗan Adam ya kyautata wa mahaifansa iyakar kyautatawa. Allah ya ce, "Hamalat hu’ummu hukurhan wa wadda at Allah ya ce, "Mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki, a cikin wahala da ƙunci Allah ya ce kuma ta zo ta haife shi a cikin wahala da kunci wata tara wata tara duk inda ta kewaya a duniya da kai take kewayawa ta yi ko ba ta yi ba sannan kuma ya sa mata rauni ya sa mata rauni shi ne a can ya wahanan ala wahani ya canza mata yanayi abinda ta fi sha'awa a rayuwa sai ta dawo ba ta son ko ƙanshin abu abin da bai kamata ba kasan akwai uwar da wallahi sai ta shiga bayan gida wannan zarnin bayan gidan nan shi yake ba ta kwanciyar hankali wannan matar ta ce maka kar ka je ka yi hamalatu ummu kurhan Allah ya ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin wahala da kunci kullum muna buga misali idan kana so ka gwada ka je ka samu ko kwariya ko wani baho ka gwada ka ɗaure a cikinka ka gwada kwana da shi ka gwada ka gani ita wallahi wata tara ta yi da wannan ne. amma wannan ɗan da ta ɗauki ɗawainiyarsa za a biya mishi kuɗin makaranta a kan naira dubu saba'in naira dubu arba'in ita ba za ta samu dubu biyar a wata a kudin wannan landa zai ɗauke wa matarsa dukkan ɗawainiya matarsa za ta sa zanin dubu hamsin dubu arba'in dubu talatin amma wannan matan ba ta da dubu goma a wata a albashin wannan ya ta yi ko ba ta yi ba ta yi ita mahaifiyarka idan tana da shayi ba za ta baka kunu ba shayi za ta baka Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mahaifiyarsa Allah ya ce ta dauke shi shi dan adam a cikin cikinta a cikin wahala da kunci Allah ya ce ta zo ta haife shi a cikin wahala da kunci ka dubi yadda mata suke nakuda. abinda suke ji likitoci suka ce su ma in an aihu ba za su iya sake maimaita abin ba sai dai su kwatanta abinda ta ji lokacin da za ta aihu matar ka ce matar ka ce gaka gaka daga inda naƙudan ya fara tun kuna magana da ita daga ta fara fita a hayyacin za ga ta canza za ka ga komi komi ya canza ta tare da ita haka za ta je ta haifi ɗan wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahara Allah ya ce da daukan cikin daga ɗaukan cikin zuwa ta shayar da shi ta yaye shi Allah ya ce wata talatin sai tana ɗawainiya da shi a wata talatin ɗin nan ko mota ta shiga ɗan na cinyanta ne ba yana kan fit ba ne wata talatin sai tana yawo da kai wata talatin sai tana yawo da kai ta shayar da kai in ka tashi a bacci ta tashi in ba ka yi bacci ba ba da ka yi ba in kaga ta yi bacci sharaɗi ka yi bacci in baka yi bacci ba ba da ka yi ba in baka da lafiya ba ta da lafiya wa hamluhu wa fisaduhu 30 shahra ta shayar da kai ta yi maka wanka ta wanke ma jiki ta wanke ma bayan gida ta wanke maka fitsarinka ta wanke maka suturarka wannan ɗawainiya da ake yi uba kuma shi yake sosai haka Allah yi ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce shi kuma uba da aka ma haihuwa shi yake pumping abinda za a ci abinda za a sha magani sutura da sauransu Allah ya ce haka suka tsayu hatta idza balaga ashuddahu yace har ka kosa wa balaga arba'ina sana har ka kai shekara arba'in wadda yanzu kai ma da ka iya rike wani uwa ba ta taɓa gajiyawa ba uba bai taɓa gajiyawa ba ma inda za ka je gida ka samu mahaifiyarka ka kaddara rafa da girman ka kana magidanci da 'ya'yanka ka ce mata a ofis mu na fara samun wani matsala babu a sani a cikin addu'a na rantse da Allah inda za a auna addu'ar da kai da addu'ar da ta yi addu'ar da za ta maka ya fi kai addu'ar da kake da girman ka inda za ka je ka same ta ka ce mata harkar kasuwa na na fara samun matsala mahaifiyarka ce da 'ya'yanka da komi yadda za ta kuma wajen maka addu'a inda za a juyo da addu'arka a juyo da addu'arsa addu'an kan bai isa ya kama addu'ar jama'a mun bayyana haka za ta yi ta yi haka za ta yi ta yi ka gama shan mama ta ci gaba da reno ta ci gaba da wannan aikin ta ci gaba da wannan aikin har ka kai majidanci har ka kosa ka kama kanka shi yasa Allah sai ya ce in dan arziki ne lokacin da ya kosa ya mallaki hankalinsa kala rabbi auzi'in zai ce ya ubangiji kamun ilhama kalmomin baki na Allah sun kasa kalmomin da na sani na yi godiya Allah sun kasa auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka cusa mun mun ilhama da kalmomin da zan yi godiya ma ni'imomin da ka ni'imtar da su a kaina hatta da iyayena wa ala walidayya da mahaifana Allah ka mun goma ta arziki yadda na tashi na samu kaina a rayuwa Allah na gode baiwa da kamun na mahaifan nan Allah bai wanda kama mahaifana Allah ina godiya da mahaifana ba su zama a shararru da yanzu na taɓe na halaka na lalace sun yi ko ba su yi sun yi idan da yaron zai taso lokacin da ya taso sai su fahimci zai taɓarɓare zai lalace to kuma hankalinsu ya kashi wallazi kala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini وهما يستغيثان الله ويلك آمين Allah ya ce wallabi da liwalidayhi uffil lakuma ɗan da yake cewa mahaifansa Fir, ko yake gaya musu baƙaƙen maganganu bayan sun mishi fada bayan sun mishi wa'azi a ta ne yakan ce ni ne za a mun barazana da mutuwa da tashi wuta ko kaza ko kaza an da. wa kadi kalatil qurun min qabli cewa za a tada ni ranan alkiyama za a mun azaba za a mun kaza bayan ga al'ummomi sun shuɗe kafina da yawa Allah ce wa kuma salin za iyayen kuma suna ta kai neman ɗauki a wajen Allah lokacin da yake musu abin da ba son yo banda uwa da uba waye zai ɗauka maka wannan to inda lalacewan ɗa zai kai ya zagi uwarsa na rantsa da Allah a ranar uwar za ta shi addu'a inda wanda zai kai ya zagi uwar in dare ya yi za ta tashi ta yi mishi addu'a Allah ya shirye shi banda uwa akwai ne maka wannan lokacin da baya jin maganansu lokacin da baya jin maganansu baya musu biyayyar a lokacin suke ƙara zafin roƙon Allah Allah ya daidaita al'amarin Allah ce wa kuma ya ke tani Allah suna ta neman gudumawan Allah Allah ka shirya ne Allah ka daidaita wani in hanyar abincinsa ne addu'a in hanyar rayuwarsa sai addu'a to wani uwar ma ya ma dauke ta wani kayan gabar sun yi ko ba ba sun cancanci abinda ubangiji ya mana wasiya na mu kyautata musu ko ba su cancanta ba sun cancanta sun cancanta ta ɗauki ciki cikinka tare ni cikin wata tara da kwanaki ta haife ka a cikin wahala Allah ya ce ta shayar da kai da ɗawainiyar shayarwa Allah ya ce yanzu kuma ga shi ka taso tana ci gaba da neman gudumawan Allah ya daidaita al'amarinka ka samu tabbaci Allah ya ce to lokacin da ka kai lokacin da ka kai Allah ya ce ka lullube mahaifanka da fuka-fukai na jinkai ka shiga cikin al'amarin mahaifin kar ka yarda ka fada cikin masu sada mai kamar yadda muka ambata galibi in ka ji Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai ya ce wa bil walidaini ihsana in dai Allah yayi magana akan ku bi ni in ji Allah sai ya ce to ku bi iyayenku in yace kar ku saba mini sai ya ce kar ku saba ma ku wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abubakar ta yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasa annabi yace in gaya muku waɗansu manya-manyan bala'i akbarul kaba'ir abunda suke manya-manyan kaba'irori yayu na kaba'irori qalu bala ya rasulullah tabbai suka ce ya mana manzon Allah qali ce al ishraku billah na farko annabi yace shirka da Allah nabi sai yace wa uququl walidaini da saba ma uwa da uba ka ko da yake fushi da mamansa ko babansa in sun mishi magana bai ji daɗi ba zai fushi don yi fushin ma bai sake dawowa za ka samu mutum fa a ƙwariyar garin nan a ƙwariyar garin nan uwarsa tana garin nan yana kasuwa ko a santar ko yana ofis a garin nan da sauran sai sati bai shiga ya gaya da uwarsa ba kuma yana cikin garin kuma lafiyarsa kalau kuma kullum zai dabi a yansa ya kai su makaranta dan Allah na faruwa ko bai faruwa uwarsan tana cikin garin da ta haife shi wallahi zai yi sati guda bai saka inda uwarsa take zai ganta ya gashi. ta to ya da a yi ka ji daɗi ta yaya za ka ji daɗi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce sarafata la yanzuru Allah la yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah akwai waɗansu mutane guda uku annabi ya ce da kwata kwata Allah ba zai yi dubin rahama da jin kai zuwa gare su na farko annabi ya ce al'aq shi ne wadda yake saba wasa ko uban Na ya ce wal mar'atul mutarajjila da mace da take fita irin na maza wadda yus annabi ya ce da wadda bayan kishi iyalan wadda bayan kishin iyalansa duk wanda kaga zai dora mai da bayan kishin ka san wani shekin kwanton auna yake ya bi shekara yana so yi magana da wannan yarka daga ran da ka dora mata talle ka ba ma kowa sa tafi da yi magana da ita ko akwai wanda zaka ce shi bai sai magana da ita ba tana talle akwai wadda zaka ce bai sai magana da yarka ba daga ran da ka dora mata talle wallahi duk garin nan mutanen banza da mutanen kirki ka ba mu kowa lasisi ya tare yarka ko ba yi da ko kwabo zai je ya taya haka ne ko ba haka ne annabi ya ce waɗannan mutane guda uku kwata-kwata Allah ba zai yi dubin rahama da jin kai zuwa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ifnan yu'ajjiluhum Allahu fi duniya akwai waɗansu mutane guda biyu waɗansu laifuffuka guda biyu da ma'abutansu Allah na gaggauta walakanta su tun a nan duniya su ba a bari sai an je lafiya na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-baghy shine zalunci duk wanda kaga ya saka mutane da zalunci ƙarya ne ya gama rayuwa lafiya ƙarya ne ya cuci wannan ya tuci wannan ya tuci wancan ya tuci wancan ƙarya ne ya kama rayuwa lafiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba a bari sai an je lahira kafin a fara walakanta su annabi ya ce za a fara walakanta su a duniya kafin su isa zuwa ga Allah su tarar da abin da aka musu tare albafi shine zalunci mutum ya baka amana ka tuce shi ka je ka shirya damfara ka tuci wani wani saboda hakkinsa na hannunka sai ka karɓi rashawa a hannunsa ka san lokacin da yake baka abun yana baka da ɗacin zuciya shi ya san ka cuce shi kai ka san ka cuce shi jama'a mun fahimta annabi ya ce wa ukukul walidain da bai saba mai iyaye dan saba mai iyaye annabi ya ce tun a duniya Allah ke fara tozar da shi ɗaya daga cikin fitinar da zai shiga shi ne sai a haɗa shi da matar da ita kaɗai ta ishe shi rai ita kaɗai ta ishe shi rai ita za ta gana mishi azaban da uwarsa ba ta gana mishi ya bi ta kuma ya lallabe ka ko a haɗa shi da 'ya'ya ko a haɗa shi da mai gida a ofis muku wanda ba yi da tausayi magabata da idan suka ga mutum tambele tambele sukan fara tunanin an yawa ne ya gama da iyaye lafiya yanzu ne babu duk matsalar da mutum ya shiga ta wai ma hasada ne a shi menene a bakai kuwa akwai abin da bashin uwa ne yake binka akwai abin da bashin uba ne yake binka jama'a muna fahimta annabi ya ce waɗannan mutane guda biyu ana gaggauta musu hukuma ana gaggauta hukunta su tun anan duniya da azzalimi a sallallahu alaihi wasallam da mai saba mai iyaye shine da zalunci da saba mai iyaye duk wanda ya shiga wannan harkar to zai tozar a rayuwa abinda iyaye suke bukata kula mafi girman kula bare lokacin da girman shigo lokacin da girma ya shigo duk abin da ake bukata duk abin da ake bukata iyaye su masu abdullahi dan umar ya gamu da wani ya ɗauko wata mata yana ɗawafi da ita a ɗakin ka'aba sai ta reshe ta mishi malam ya za ka koyi mace kuma kana ɗawafi ya ce uwata ce ya ce a ah, ci gaba ci gaba ci gaba ‘yan uwa masu albarka wasiya ce da Allah ya mana mu rike iyayenmu da kyau mu rike iyayen da kyau yana daga cikin abin da zaka ji da yawa mutanenmu suna faɗa a bakinsu wai na gama da iyaye na lafiya su iyaye ba a gamawa da su lafiya sai ran da kan yau idan babanka ya mutu to yana bukatan ka sama da lokacin da yake bukatan ka yana rayu eh, in mahaifiyarka ta rasu yanzu to bukatar da take da shi a ya fi bukatar da take da shi lokacin tana rayu ba a gamawa da iyaye lafiya kai ma sai ran da ka yi. hadisi ne ingantacce wani mutum ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ita da shi ya rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima yace da shi ya manzon Allah na rayu da iyaye na har Allah ya ma iyaye na cika ban samu matsala ba yanzu bayan mutuwansu akwai wani abu na kyautatawa nasu a kaina da suke bi na bashi na in kyautata musu da shi bayan mutuwansu faƙalar sallallahu alaihi wasallam na'am annabi sai ce eh akwai to akwai ko ba? ka gama ko kuma akwai saura akwai saura tambayar da ya ma annabi kenan yace iyaye na sun rasu akwai wani abu da ya rage nasu na kyautatawa da biyayya gare su a kai na bayan mutuwarsu annabi ya ce akwai akwai ko babu yadda yadda za ka saba wa iyayenka suna raye ka lalace haka idan suka mutu ka yi watsi da waɗannan abubuwan za ka lalace abu na farko annabi ya ce assalatu shi shine yi musu addu'a karka yadda ka yanke wajen ma mahaifanka addu'a karka yanke wajen ma iyayenka addu'a yana ɗaya daga cikin mafi tsada na ribar aihuwa mahaifinka ya yi alfahari ya aihu annabi ya ce shi ne in ya mutu ya bar ɗa salihi da zai mai addu'a in har ba ka ma iyayenka addu'a ya tabbata kai ba ɗan salihi ba don annabi ya ce da ma awwaladin salihin ya da ulau ko ɗan salihi da mai addu'a to kai in baka mishi kai salihi ne annabi ya ce as-salatu lakum yi musu addu'a yi musu addu'a karka yanke wajen ma mahaifanka addu'a karka yanke wajen ma mahaifanka addu'a annabi sai ce wal istighfaru lakuma da kuma nema musu gafara as-salatu lakuma shine Allah ka ji kansu Allah ka musu rahama Allah ka haskaka kabarin su roka musu jin kai da alkhairin Allah al-istighfaru lakuma shi kuma nema musu afwa akan laifukansu nema musu gafara ka daga hannu ka roƙi Allah Allah abinda mahaifiya na ta maka wadda ba dini ba Allah ka yafe mata Allah ka yafe mata wani yana cikin azaba ana mishi azaba a kabari Allah zai ce mala'iku su rabu shi me ya faru Allah zai ce ya bar ɗa na gari ko ya ta gari ita damuwar ƴan ko ɗan shine mu yafe wa baba kuma mun yafe mishi yana daga cikin ribar haihuwa ribar haihuwa ribar haihuwa ribar haihuwa shine ne kabar ɗan da zai tuna kai maka addu'a wani malami yake gaya mana baki da baki yake ce mana akwai wani abu da ya gano a rayuwa tsawon shekaru a baya game da yanke addu'a wa mahaifa bayan rasuwarsu Yace duk lokacin da wani abu ya taso ya rikice mishi wata damuwa ta taso yakan samu natsuwa ya bibi bayan abubuwa ya daga ƙarshe sai ya gano duk lokacin da ya ɗauki lokaci mai tsayi bai ma iyayensa addu'a ba irin wannan fitintunan suke taso mishi ya kuma idan ya gyara ya fara addu'an ya ce sai ga matsalar ta mahaifinka hakkinsa ne a kanka mahaifiyarka hakkinta ne a kanka ka dinga mata addu'a yaranka ta yi ƙoƙari ko mutum annabi sai ce wa in fadu a hadihima da kuma zartar da wasiyarsu cika musu wasiyarsu idan mahaifinka ya yi wata wasiya wata ƙilkana ce sai ce zai saya ma ne mashin bai saya ba sai ya mutu ka je ka saya ma ne mashin kuna da wani kani wadda ka sani daga cikin burin mahaifinku shine wannan yaron ya zama ɗan kasuwa ko ya zama likita ko kaza to ka yi ƙoƙari ka yi hidima ma yaron ya zama likita ma'ana ka cika burin mahaifinku matukar abin ba zai kai zuwa ga saba ba Allah in fadu shi ne kar mahaifinta ko mahaifiyarka su hana ka wani abu bayan sun mutu ta koma kan A kodin da ka samu ko irin wannan shaye-shaye yana shan taba da sauransu mahaifiyarsa ta daga hankali ba ta so ba ta so ya bari in ta mutu sai koma ci gaba da shan taba in fadu hadihima, zartar da wasiyarsu saboda idan akwai wani abu da suka maka wasiya da shi ka yi ƙoƙari ka cika wannan fatan ka yi ƙoƙari ka cika musu wannan burin mahaifin kautarin sai ce ni ko ina so ka haddace alƙur'ani kar don ya mutu ka yi wani yadda daga cikin cika mai burin su ne ka haddace alƙur'ani annabi ya ce wa ikramu sadiqihima da kuma mutunta abokansu jama'a muna ji wannan duk bayan sun mutu yana kanka idan mahaifinka yana da wani amini ko wani aboki wata ka tashi ka same su tare kar ka yadda bayan mutuwan babanka ku yi watsi da wannan dattijan za ku shiga matsala annabi ne ya ce yana daga cikin kyautata wa mahaifinka bayan mutuwansa kula mishi da abokansa mahaifiyarka kula mata da ƙawayenta da aminanta kana abuja kana aiki ko kana kaduna ko kana Legas, ko kana wata ƙasa kana aiki in dai ka shigo bauchi ko wikin ne karka yadda ka fita baka je ka gaida abokan babanka jama'a muna fahimta karka yadda ka fita baka je ka duba kawaye da aminan mahaifiyarka ka san akwai da zaka tashi ka yi wayo ka same su tare da mahaifiyarka duk abin da ya shafe su mahaifiyarka tana gun duk abin da ya shafi gidanku wannan matan tana gun in ka juya baya kai watsi da waɗannan raka ji daɗi wannan fa tambaya yayi bayan iyaye na sun mutu akwai sauran aiki annabi ya ce akwai sauran aiki shine yake jero waɗannan yi musu addu'a nema musu gafara zartas da wasiyarsu girmama abokansu da mutuntansu abu na biyar annabi ya ce silatun rahim allati la tusal illa bihi da sadar da zumuncinsu kowane gefe ai mahaifinka da mahaifiyarka sun suka haɗa ka da su ba in an ce babbanka babbankan ai babanka ne ya haɗa ka da shi Ya'yan babbaninka ai dai babanka shine ya haɗa duk wannan abun annabi ya ce to karka kuskura bayan mutuwarsa ka yi watsi da ‘yan uwansa karka yadda bayan mutuwar mahaifiyarka ka yi watsi da yadda, ko kanwanta ko kuma zumuncinta ka yi watsi da su jama'a muna fahimta? ka cewa da kake ka gama da iyaye lafiya akwai saura akwai saura akwai saura wannan duka addini ya zo da shi kuma jama'a mu dinga tuna cewa fa wannan na daga cikin wasiyar da Allah ya mana wadda a ƙarshe za mu tuke akan cewa ita ce hanya madaidaiciya ita ce hanya madaidaiciya saboda ka shi addini shi addini malam umar na mutane biyu ne na farko mutum mai tsoron Allah mutum mai tsoron Allah wanda yake tuna duk daren dadewa zai je ya haɗu da Allah in ma yayi ba daidai ba zai haɗu da Allah in ya yi daidai zai haɗu da Allah waɗannan ababa ya yi imani cewa za a tsaye da shi a kan abu na biyu mutumin da yake jarumi da jajirce wani ya san abu ya san falalan abu ya san alkhairin abu ya san kuma cutuwar da zai yi in bai yi abun ba amma haka sai ya rafka ne ya kafa sai ya rafka ne ya kafa wani ya sani ma sakin ya san in ya mutu yana shan giya ya shiga uku ya sani ya sani in ya mutu yana bin mata ya shiga uku ya sani ya sani abin da yake karɓa na cin hanci ko rashawa zai dame shi a kabari ya sani amma wallahi haka yana gani har ya mutu yana gani kabar shan muhimmin sai an maka addu'a sai an ma addu'a tukunna kabari ka bar abun da zai kai ka wuta ka ce sai an maka addu'a in ba maka addu'a ba ba ka bari ba a maka addu'a abu ne mai kyau amma dai ka langwabe ka ɗauka addu'a da ma kawai sai ka ji kawai ka daina sha a ba kai niyan bari ba ba kai niyan bari ba saboda ka saba mai iyaye yana daga cikin mafi girman musifa da ɗan adam zai jefi kansa biyayya ma iyaye yana daga cikin mafi girman gada da mutum zai taka ya kai tudun mu in mutum ya tsare hakkin Allah hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsare hakkin mahaifansa to ya je tudun mun ya je tudun mun da kar kowa ya yi wasa da mahaifinsa kar kowa ya yi wasa da mahaifinsa wadda mahaifansa suka gabata suka rigaya ya doge wajen addu'a da roƙa musu istighfari da roƙa musu Allah rahama wadda suke raye ya dage wajen kyautata musu iyakar ba abin da za ka yi wa mahaifiyarka ba abin da za ka yi wa mahaifiyarka ka biya ta ba abin da za ka mata ka biya ta ba abin da za ka yi wa mahaifinka ka biya shi ka san ka samu mara kunya sai ce to shi mahaifinsa ma yi mai mishi komai ba a ba mai ma komai ba ga ka kuwa ya ga ka ga ka ga ka ya zama sababin samu wanka ai kai din kawai da ka zama kai din shine ba sababi ko ba shi ne sababi shine sababi duk zirga zirgan da kake a cikin garin nan shine sababi ta hanyar halar bai haife ka shege ba ya yi kokari ko bai ba haka ne to mu ji tsoron Allah mu kiyaye waɗannan wasiyoyi za mu samu kyakkyawan sakamako duniya da lafiya Allah ya taimake mu Allah ya tabbatar da digadikanmu akan imani da ayyukan alkhairi insha Allah ranar Laraba za mu gabatar da wasiya ta uku a School of Nursing Allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa